ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والدلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakkar godiya ta الله تبارك وتعالى tabaraka wa ساكي da a wannan masallaci na abu ubaida radiyallahu an da ke nan makaranta hadda alƙur'ani mai girma daru tafizil ƙur'anil karim a nan garin shagari a wannan dare na goma sha ɗaya ga watan ramadana yini na goma kenan ga ramadan ranar alhamis domin ci gaba da tafsirin da mun ka faro tun farkon wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana kamar yadda an ka sani cikin yarda allah da ikonsa jiya mun kai ƙarshen tafsirin sura ta arba'in da hudu jerin surorin alkur'ani wato surar duhan wanda a yau cikin yarda Allah da ikonsa za mu ci gaba da tafsirin waton suratul jasiya sura ta arba'in da biyar a jerin surorin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukin sarki shi muna jagora Allah ya azurta mu ikhlasi ya samu yi domin sa kuma ya azurta mu faɗin abin da addaidai wannan dai sura ana ce mata surar jasiya makka an ka saukar da ita wasu malumma sun taugaci ayoyi guda goma sha hudu suka ce waɗannan ayoyi ɗin ba makka an ka saukar da su ba madina an ka saukar duka dai in an ka haɗa waɗannan ayoyin surar gaba ɗaya tana da aya talatin ne da bakwai malamai suka ce an saukar da wannan sura bayan saukan surar da ya ta gabace ta ajiya wato surar duhan ita dai wannan sura wadda aka ce ma suratul jasiya wato tana magana akan aƙidar musulunci wato ta yawaita magana ta faɗaɗa magana dangane da abin da ya shafi wato imani da Allah maɗaukin sarki da kaɗai takarsa imani da alƙur'ani imani da annabcin muhammadu sallallahu alaihi wasallam imani da ranar lahira imani da cewa za a koma tayar da mutane imani da cewa za a yi mutane sakayya kusan ma dai a ce wannan sura gaba ɗaya tana zagaye ne a zagaye wato na abin da ya shafi tsayar da dalilai da kawo hujjoji akan kaɗaitaka Allah Ubangijin halittu gaba ɗaya wannan sura idan mun fara karatunta da fassararta za a ga hakan za a ga surar tana bijirowa ne da hujjoji da dalilai ƙwarara masu nuna kaɗaitakar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma cancanta a kaɗaita shi da bauta sura za ku ga waton ta fara da magana game da alƙur'ani mai girma da kuma waton maɓuɓɓuga alƙur'ani inda alƙur'ani ya fito waton shi ne wurin allah mabuwayi a cikin mulkinsa mai hikima a cikin halittarsa wanda yake shine ya saukar da wannan littafi mai girma domin rahama ga bayinsa ya saukar da alƙur'ani domin alƙur'ani ya zamo fitila mai haskakawa ga rayuwar 'yan adam gaba ɗai ƙur'ani ya zan fitila wanda zai haskaka a kan hanyar da mutum zai bi zuwa ga samun sa'ada waton arziki da alheri kamar yadda za mu ga surat a cikin ɓangaren wasu ayoyi wasan ta ambaci irin abubuwan da Allah ya baza na halittu daban-daban a cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya domin waɗannan ayoyin da Allah ya baza waɗannan halittu da Allah ya baza su zamo wato izina ga mutum ya gane ƙudura Allah da girman Allah irin abubuwan da Allah ya watsa cikin sammai da ƙasai dukkaninsu suna nuni zuwa ga kaɗaitaka Allah da girman Allah maɗaukin sarki dangane da halitta shi kai ne mutum da kuma irin ni'imomin da Allah ya yi wa mutum da kuma sauran halittu gaba ɗaya dukkaninsu suna nuni zuwa ga kaɗaitaka Allah da cancanta a kaɗaita shi da bauta idan ka dibi yadda wato ake samun karɓa in karɓa tsakanin dare da yini dare ya zo ya wuce yini ya zo ya karɓa yini ya wuce dare ya karɓa ba tare da an samu tangarɗa ba da hore yadda iska yake jujjuyawa wata rana ya bugo kudu zuwa arewa wata rana ya bugo gabas zuwa yamma yamma zuwa gabas da taddowa wato tadda giragizai ɗauke da ruwa duka waɗannan ayoyi ne waɗanda ke nuna muna girma Allah da kaɗai ta kasa domin dukkaninsu suna nuni ga fili fallau cewa allah maɗauke sarki yana da girma mabuwayi ne kuma suna nuna muna ƙudurarsa da kaɗai ta sa'an Sa'annan surar ta yi magana a kan mujirmai mutane masu ƙaryatar da alƙur'ani waɗanda suna jin ayoyin allah haskaka ana karantawa dalla-dalla amma ya zama ba su ƙaruwa da komi in bancin girman kai da ƙetar iyaka waɗannan mutane allah maɗaukin sarki a cikin alƙur'ani cikin wannan sura ya gargaɗe su ya tsawace su ya ƙyace musu azaba mai raɗaɗi wadda za ta abku gare su a nan duniya da kuma ranar lahira to haka idan mun kabi dai surat za mu ga ta magana game da irin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi ga bayinsa domin su gode masa su yi tunani game da ni'imomin Allah wanda Allah maɗaukin sarki ya lullube su da waɗannan ni'imomi domin su sani cewa Allah maɗaukin sarki shi kaɗai yake musu waɗannan ni'imomi babu mafitar wannan ni'imomi in ba gare shi ba ni'imomi na bayyane da ni'imomi na bayyana eh, na boye dukkansu suna fitowa ne daga wajen Allah saboda haka babu wani mai halitta babu wani mai azartawa sai Allah shi kadai in ku haka ne shi kadai ne ya cancanci a bauta ma shi kadai ne ya cancanci a kadaita shi da kowane irin nau'i na bauta duk wanda ya juyar da wani nau'i na ibada zuwa ga wani ba Allah ba ya yi zalunci a ƙarshe sura ta yi magana game da girmamawa da Allah ya wa bani isra'ila a inda ya karrama su da karramawa kala-kala amma da su koyar da waton sun karama wannan karramawar da Allah ya yi musu da mutulci da saƙon Allah da musu ni'imar Allah ya yi faɗa mana wannan ne domin gada mu zai irinsu kamar yadda sura ta ambaci wato matsaya na ɗugatu mutane masu ƙetare iyaka mujirman mutane waɗanda suka yi fito na fito da da'awan manzannai da yadda ta kaya ƙarshe kamar yadda sura ta yi bayani cewa dai allah maɗaukin sarki waton ga adalcinsa da hikimarsa waton ba zai daidaita tsakanin mutanen kirki da mutanen banza ba Allah a adalcinsa zai ba kowa irin abin da ya aikata mutumin kirki sakayya ta alheri mutumin banza sakayya ta yi ta waton miyagun mutane kamar yadda Allah ba zai sa a shiraren mutane su zan daidai da waɗanda suke barrantaccen mutane ba ƙarshe sura ta bayyanar da dalilin batar mushrikai wato shine laifinsu da riƙon da sun kai masun zukatansu ya zan abin bauta gare su har wannan ya zan ya ruhe musu basira ya zan ba su shiruwa zuwa ga gaskiya har abada wannan dai shine abubuwan da watan sura ta tattauna a kai wanda a ƙarshe sura sai ta rufe da raba mutane zuwa kashi biyu kashi na farko aljanna kashi na biyu cikin wuta duka waɗannan za mu gane su insha Allahu a cikin wannan sura Allah maɗaukin sarki ya buɗe wannan sura da cewa waɗannan ayoyi guda biyar aya ta farko ita ce hamim Allah ya bar wa kai ne sanin abin da ke kunshi cikin waɗannan haruffa ɗin amma haruffa ne masu nuna wato mu'ujiza alƙur'ani mai girma da cewa duk da waɗannan haruffa na larabci ne amma ku larabawa an ƙalubalance ku kuma ku haɗa ƙura'ani da irin waɗanga haruffan da kuke haɗawa ku yi magana amma kun kasa sai allah maɗaukin sarki ya gwaɓaɓa lamarin ƙura'ani domin mu sani ƙura'ani ba abin wargina ba ba maganar wani ne ba daga cikin talikai a'a tanzilun shi alƙura'ani littafi ne mai girma domin saukarwa ne wato minallahi daga wurin Allah al'azizi wato Allah nan mabuwayi alhakim mai hikima to ƙur'ani daga wuri ne ya fito don mu sani cewa wannan Alkur'ani, ba wani taliki ne ya faɗe shi ba ba rubutun wani taliki ba ne ba shifta ne ga wani taliki ba a'a shi Alkur'ani, ga wannan ne al'azizu fi mulkihi alhakimu fi sanihi. ya fito ne daga wannan da yake mabuwayi a cikin mulkinsa mai hikima cikin abin da ya sana'anta wannan da allazi la yasdiru anhu illa kullu ma fihi hikmatun wa maslahatun lil ibad sarkin nan da babu wani abu mai hudowa daga wurinsa sai face abin da yake akwai cikakken hikima a ciki da maslaha babba ga bayinsa don haka ku sani alƙur'anin nan littafi ne mai girma ku riƙa shi da muhimmanci duk wani mai son rahama to ya rungumi ƙur'ani duk mai son wadata ya rungumi alƙur'ani duk mai son ɗaukakar duniya da ta lahira ya rungumi alƙur'ani duk wanda yake son kukuta daga sharri na bayyane da na ɓoye ya rungumi alƙur'ani ya karanta alƙur'ani ya mayar da hankali ga ayoyin nan na alƙur'ani domin ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa domin ya kore wasu wasin shaidan ƙazantar shaidan shi alkur'ani yana wanke zukatan masu karanta shi shi alƙur'ani yana sabis ga hankula yana sabis ga ƙwaƙwale na waɗanda suke tadabburinsa domin littafi ne daga wurin allah gagar misali littafi ne mai girma littafi ne mai daraja kowar rike shi ba zai ji kunya ba kowar rika shi ba zai taɓi ba kowa ya mai sai madogara ya sa madogarar da ba zai faɗi ba har abada alƙur'ani gudaliyan littafi ne daga wurin allah allah maɗauke sarki a cikin alƙur'ani ɗin sai ya bayyana muna dalilan da ka nuna kaɗaitakarsa da ƙudurarsa ya ce inna fi samawati wal ardi lalle ne a cikin halittar sammai da halittar ƙasa idan mun kwantar da hankalinmu mun kariba da kyau la'ayatin wallahi akwai ayoyi dalla-dalla lilmu'mini na ga masu muminai a ga masu imani mana ga masu yin imani kenan da za mu kwantar da hankalinmu mu dibi irin halittar da Allah ya yi wa sama ba tare da ya sa ginshiki ya tallabi ta ba da irin abubuwan da Allah ya baza cikin sararin sama na taurari da rana da wata da sauran duniyoyi daban-daban da abubuwan da Allah ya halitta waɗanda ban ma ga su ba mun san su ba sai dai mu ji labari a cikin alkur'ani kowan lura da wannan ya san cewa waɗannan abubuwa suna jan hankali zuwa ga gane girman Allah wannan na sa wanda bai da imani ya yi imani wanda bai yadda da Allah ba ya yadda da Allah shi yasa yake lil na ga masu imani sannan na biyu wa fi khalqikum game da halittar ku ku mutane idan ka tsaya ka dibi halittarka da yadda Allah ya tsara halittarka Allah ya kyautatar da halittarka ya gyara surarka ya tsara maka yadda za ka gudanar da lamuranka komi naka ya zo daidai da buƙatar rayuwarka wannan ɗai in ka tsaya ka diba ya ishe ka ka gane lalle lalle Allah maɗaukin sarki mai cikakken ƙudura ne mai cikakken iko ne mai hikima ne haka ma da za ka duba ma ya busu min dabati irin abin da Allah ya watsa a bisa doron ƙasa wato na sauran dabbobi na sauran halittu tun daga manyan dabbobi har zuwa ƙananansu da ƙananan ƙwari da tsuntsaye duk waɗannan in ka dibe su da idanu na basira da lura za ka gano lallai ne akwai babbar hikima na halittarsu kuma za ka gane wannan da ya halicce su hikimarsa ba ta da iyaka ƙudurarsa ba ta da iyaka domin za ka ga kowanensu ka ga yadda ya ka ta'ammuli yanzu idan ka dibi tsuntsuwa ka ta ka zuwa ta yi ƙoto ta zo ta ba ɗiyanta abin zai baka mamaki za ka ga itace ya yi dubu ga wuri za ka ga gijin tsuntsu ya yi dubu ga wuri amma sai ka ga tsuntsuwa ta fita ta je ta biɗo abinci ta ciwo tsutsa ta ciwo ƙwari ta ciwo ɗiyan itace duk waɗannan gijin da an nan fiye da dubu ta san inda za na, ta san nata gije ta san nata ɗiya za ta tasan magijinta cikin dubu tasan nata za ta zo ga gijinta ko da taka zuwa ɗiyanta suna jin alamominta idanunsu rihe za su buɗe bakunansu su su saki ita ko ta riƙa sako musu ta riƙa amayo abin da ta ci tana zuba musu cikin bakunansu da haka za ta yi reninsu har su girma wane ne ya sanar da wagga tsuntsuwa na ta je ta yo abin ta yo ƙoto ta samo abinci sannan ta wuce itatuna mil barkatai daga wani daji zuwa wani daji tsakanin inda za ta yi koto da inda za ta koma wajen ɗiyanta kila akwai mil fiye da goma fiye da ishirin fiye da ɗari za ta je ta yi koton kuma ta taso ba ta ɓatan hanya ta zo wannan dajin ta tarar da itatuna dubbai ta tarar da irin gijinta ga sunan barkatai amma waye gwada mata na ta gane na ta gije ta gane na ta ɗiya har ta je ta sa musu abinci a bakin su in ba Allah ba kai wanga bai ishe ka ka gane girman Allah ba wake nuna ma tunki yadda an ka haifa yanzu wane ne gwada mata ga inda nono yake har za ta kama nonon waton uwarta ta kama tsutsa waye koya mata yadda ake tsutsa wa koya mata yadda za ta yi har ta sha uwarta ce ta riko ta ta dunguna mata nono wane ne ya gwada mata yadda za ta yi ta sha haka idan ka dibi dukkanin halittu gaba ɗaya ka dibi yadda suke tafiyar da rayukansu ka koma kai karatun duniyar halittu da yadda suka rayuwa da yadda suke tafiyar da lamuransu abin zai baka mamaki sai ka tambayi kanka shin waɗanga halittu wane ne ya aza su bisa ga hanya wane ne ya gwada musu wannan hikima wa ya jagorance su na su fahimci waɗanga abubuwa to daga nan ne za ka gane cewa babu wani in ba Allah ba shi wannan alwahidul qaharu shi ne ya sanar da su shi ne ya ganar da su waɗannan abubuwa shi ya sa ya ce ayatun waɗanga abubuwa duka ayoyi ne liƙaumin yuƙinuna can ya ce lilmu'minina nan sai ce liƙaumin yuƙinuna ga mutane masu sakankan cewa ai waɗanda bayan sun yi imani za su ƙara samu yaƙini idan sun ka dibi waɗannan abubuwa kowa ya tsaya dibi tsarin faruttansa ya dibi yadda Allah ya ɗaɗɗora faruttansa wani ƙashi bisa wani ƙashi yadda Allah ya tsara masa silsila wato ƙashin bayansa ya tsara masa wani ƙashi ɗore da wani ƙashi ya tsara masa ajiyoji ya tsara masa duk waɗanga in ne dibe su zai ƙara samun yaƙini na gane cewa Allah maɗaukin sarki Ubangiji ne mai ƙudura makaɗaici wanda yake abinan wanda yake ƙudurarsa ta wuce duk wani tunanin wani mai tunani babu wani abin da bawa zai illa ya ƙara sallama al'amari zuwa ga Allah ya ƙara sakankancewa shi ya sa Allah ce liƙaumin yuƙinun ga mutane masu sakankancewa sannan ya zo ga aya watan ta biyar yace waqtilatil laili wan nahari haka idan mun kadibi watan sassaɓawar dare mun kadibi sassaɓawar yini watan yadda dare da yini suke saɓa ma juna ba su gamewa ba su cin karo da junansu yau a ce dare ya taso yini shi ko ya taso sun gami sun garwaye ga juna ba a samun wannan kadibi yadda suke sassaɓawa daidai lokacin da dare ya gama nashi aikin da Allah ya sa shi bai yadda watan yini ya isko shi yana buna lokaci ne na kaiwa yana ɗagawa yini shi ko yana isowa wannan jiddadun alaina turar da Allah maɗaukin sarki ya halicce su haka suke tafiya ba su saba ma juna ba su cin karo da junansu har zuwa lokacin da Allah zai tsayar da su lokacin da Allah zai ya mutsa al'amarinsu lokacin da duniya ta zo ƙarshe kenan wannan bai ishe ka ka gane girma Allah ba wannan bai ishe ka ka gane lalle wanda ya wannan lalle ne cikakken sarki ne makaɗaici wanda ya cancanci a kaɗaita shi shi kaɗai da bauta sannan in ka duba wa ma anzalallah da irin abin da Allah ya saukar minas sama'i daga sama min rizikin na arziki wato irin abin da Allah ya saukar daga sama zuwa ƙasa na arziki domin mu da ke rayuwa a bisa doron ƙasa arzikinmu na hitowa ne watan daga sama Allah maɗaukin sarki yake sauko muna da arzikinmu domin Allah maɗaukin sarki yana saukan muna ne da ruwa waɗannan ruwan su ne dalilin arzikinmu wa zara Allah ya riƙe ruwa shi kenan ko kuma ga ruwan ya hana mu yi noma shi kenan mun shiga cikin wani yanayi yanayi mai ban tsoro yanayi na tashin hankali saboda haka rayuwanmu gaba ɗaya ka cokan ya dogara ne ga ruwan sama wanda yake da shi ne rayuwanmu watan za ta ci gaba da ɗorewa wurin samun abinci wajen rayuwanmu shi ya sa imamu ibnu kasir ya faɗa a tafsirinsa ya ce wasan ma ta'alal matsara rizkan ya ce kaga sai Allah ya ambaci watan sama ya ambace ta da arziki ya ce wa anzala wa ma anzala Allah minas sama sai ce min rizikin da abinda Allah ya sauka na sama na arziki bai ce ruwa ba sai ce arziki domin ruwan su arziki da bihi ya hasulun rizik ibn kasir ya ce domin da wannan ne wato arziki ke samuwa ga mutane in babu babu yadda za a yi mutane su rayu to wanga ɗai ya ishe ka ka gane girman Allah ka gane ɗaukaka Allah ka gane buwaya Allah ya zaman ka kaɗaita shi da bauta Allah maɗaukin sarki da ya saukar da waɗannan ruwa daga sama kami ya saukar da ruwan ƙasa ta riga ta ƙeƙashe ƙasa ta bushe ƙayau babu wani abin da ke fitowa cikinta na tsirrai domin bushewar da ta yi babu wani abu na alheri da yake fitowa cikinta amma Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya saukar da ruwa fa ahya bihil arda sai ya rayar da ƙasa da waɗannan ruwan ai sai ƙasa ta dawo da rayuwarta bayan tana matatta sai ta dawo da damshinta bayan ƙeƙashewarta ta dawo da sanyinta bayan bushewarta ba da mautiya wato bayan mutuwarta kenan sai ta sake dawa ta rayu bayan da can ta zan busasshiya da ita ƙeƙasasshiya da ita babu wani abin da lana ba ta fiha wala zar babu tsiro a cikinta babu shukka a ciki amma kuma sai Allah maɗaukin sarki dalilin saukar da ruwa a bisa doron ƙasa sai Allah ya fitar da nau'uka na shike-shike da ɗiyan itace da tsirrai kala-kala domin mu samu abinci domin mu ci gaba da rayuwa idan mun ka dibi waɗannan abubuwa duka zai sa mu gane girman Allah ba ma nan kaɗai ba ya ce wa tasirifin riyahi haka ma da jujjuya iska waton Allah ya juya iska junuban wa shimalan waton daga abinan daga kudu zuwa ina zuwa waton arewa wani lokaci ka isko iska bari da ka isko iska da sanyi mutane na haɗe kai iskan ga akwai sanyi wani lokaci ko hara ka isko watan iskan ga da zafi sai ka ji mutane na haɗin kai ana buga iska mai zafi wane ne yake sa wannan iskan ya zama wani lokaci mai sanyi wane ne ke sa wannan iskan da shi ne wani lokaci ya zama mai sanyi wani lokaci ya zama mai zafi wake tadowa da iska daga kudu zuwa arewa daga arewa zuwa kudu daga gabas zuwa yamma daga yamma zuwa gabas wane ne yake yin wannan idan ka duba duka za su baka cewa duk waɗannan ayatun ayoyi ne liƙaumin ga mutane luna. mutane ne wasa ga mutane masu hankalta ma'ana lokacin da mutum ya samu ya samu imani zai ƙaru da yaƙini in ya dibi halittar dabbobi ya zo ya dibi ma halittarsa shi karan kai ne yadda Allah ya halicce shi daga ɗigon maniyi yana ɗigon maniyi ya kwan arba'in Allah ya canza wannan mani zuwa ga sarin jini ya kwan arba'in Allah ya canza wannan sarin jinin zuwa tsoka yana kwana arba'in bayan ya kwan arba'in yana tsoka Allah maɗaukin sarki ya sa ƙashi da komi cikin jikinsa sa'an nan ya hura masa rai ya dibi irin wannan mataki bayan mataki da Allah ya halicce shi wannan zai sa shi ya yi tunane wata ya ƙara gane girma Allah kun ga can da ya ce liƙaumin yu'minun can na biyu sai ce liƙaumin yuƙinun nan kuma sai ya ce mini ne liƙaumin ya tafakkarun ga mutane masu tunani domin imani shi ke jawo yaƙini yaƙini kuma shi ke sa mutum ya rika tunanin ayoyin Allah ya riƙa gane girma Allah maɗaukin sarki shi ya sa ma wato malaman tafsiri suka yi bayani misali malam mai sawi a cikin littafinsa sawi ya ce ya ce zakarallahu subhanahu mina minar dala'il ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wani abu na dalilai sittatan guda shida fi salati aya cikin ayoyin nan watan guda uku da muka karanta ce khatamal ula inda ya ƙare aya farko bi da cewa lil mu'minina ga mu'minai wasaniya aya ta biyu ya cika nuna da mutane masu kankancewa wasalisa na uku ya cika bi da kuma yaqiluna mutane masu hankalta wato mutane masu tunani masu hankalta kenan to me yasa waɗanga abubuwa duka sun ka canza Allah bai kawo su da ibara guda ba yace li qaumin la bunga yace lil mu'minina nan yazo ce yuqinuna nan yace ya aqiluna me yasa bai kawo su da ibara guda ba sai malam mai sawi yace akwai hikimomi da yasa Allah bai kawo wannan ba yace wa wajhu tagayyur abinda a huskar cancanzawa su. a wajen ta'abiri annal insana cewa mutum iza ta'ammala idan ya lura da kulawa cikin halittar samai da ƙasa ƙasa ya gane cewa labudda akwai wanda ya sana'anta su to wanga zai sa ya yi imani in da ba maguje ne in da tegan ne in da zindiki ne yanzu sai ya dawo ya gane lalle ne akwai Allah da yawa daga cikin mutane waɗanda sun ka musulunta ta hanyar dibin halittun Allah a cikin sammai da ƙasai sun ka tambayi kansu waye wannan halitta babu amsa in ba Allah ba wannan yasa sun ka yi imani to daga nan bayan imani wa iza nazara fi halqi nafsihi idan ya dibi yadda Allah ya halice shi ya dibi halittar kansa na inda Allah fari halittarsa daga digon maniyi yana digon maniyi ya koma sarin jini yana sarin jini ya koma tsoka da kashi daga nan Allah busa masa rayuwa wanga zai sa ya ƙara imani bisa ga wancan da a gare shi sai ya zamo fa'aikana sai ya samu yaƙini kenan wasan ya samu promotion daga imani zuwa yaƙini daga nan kuma idan ya dibi duk sauran abubuwan da ke faruwa na jujjuyawar iska daga zafi zuwa sanyi da kuma yadda rana da wata a rana da wata suke tafiya da'ibai ne ba tare da sun saba ba da kuma yadda yini da dare suke canjin lokaci ba tare da su yi karo ba in ya dibi waɗannan abubuwa su gaba ɗaya watan za su ba shi dama nan kuma lallai ne ya ƙara samun hankali ya samu go ya samu ƙarin gogewa wajen watan tunani da zurfin hankali shi yasa ya ce liƙaumin ya wannan duka yana nuna muna girman Allah da ɗaukakarsa da cancantar

كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم waɗannan ayoyi wato daga ayata wato ayata shidda zuwa wato ayata tara ko ayata takwas Allah tabaraka wa ta'ala ce tilka ayatul waɗannan abubuwa da an ka karanto muku tun farkon wannan sura har zuwa daidai wannan gaba to ku sani fa ayoyi ne na Allah maɗaukakin sarki an gane ai waɗannan ayoyi ne da hujjoji da dalilai masu nuni akan kaɗaitaka Allah da ƙudurarsa shine ma'ana tilka ayatullahi tuluha alaika muna karanta waɗannan ayoyin alaika ka ya muhammadu bi ma'ana ya ku ya kai muhammadu da ka muna karanta muna kissanta labarin waɗanga ayoyi gare ka da kai ka gaba ɗaya domin mi bilhaƙi waton da gaskiya waton wanda yake babu gumudi ciki ne babu tangarɗa a ciki ne waton gaskiya fallau bayyanannen abu wanda yake ba a buƙatar cewa a yi gardama babu buƙatar a yi jayayya kan waɗanga abubuwa cewa ba Allah halice su ba babu wanda ya isa ya bugi ƙirji ya ce shi ya yi kusun gida ne ko shi ya ƙeye gida ne ko shi ya yi tarmanin gida ne bai isa ba don ya san ba shi ya yi shi ba ba wanda ya isa ya yi jayayya cewa a'a ai wata rana an yi karo tsakanin an yi karo tsakanin dare da yini an haɗu an gwabza wanga ya saki hanya ne sun haɗu ko tsakanin rana da wata ko tsakanin ka ba wanda ya isa ya faɗi wannan ashe kenan waɗanga ayoyi bayyananni ne tabbatacci wanda yake yana yanke harshen duk wani mai son gardama babu dama ya gardama to idan ya zan ayoyin Allah bayyananni ne haka ƙarara to fa bi ayi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minu shin da wace magana ce da wani zance ne baya ga zancen Allah da ayoyin Allah za su yi imani idan ba su yi imani ba da maganar Allah ku haɗa muna wace magana za su yi imani su kafirai in har magana Allah ba ta gamce su ba ya sa sun kai imani to wace magana za ta gamsar da su wace hujja ce za ta gamsar da su har wanda zai sa su yi imani izalami lam yusaddiq makka bi kalamillah kafiran makka waɗanda annabi ya gwagwarmaya da su da waɗanda biyo baya gare su idan ba su gazgata littafin Allah ba ba su gazgata magana Allah ba ba su gazgata ba su yi imani da hujjoji da dalilai ba to fa bi ayyi kalami yu'minuna wa yusaddiqun da wacce magana ce za su yi imani su gazgata baya ga wannan akwai ku duba muna zanga na'am kun ga kenan ashe wanda maganar Allah ba sa yi imani ba babu wani abin da zai sa yi imani wanda duk maganar Allah ba zan dalilin ya gane ba babu maganar da za ta sa shi ya gane duk wanda ƙur'ani bai zan yadiya ba gare shi ne ya gane abin da ya gane gaskiya ya gane ƙarya to da wani littafi ne zai gane gaskiya zai gane ƙarya babu shi ashe kenan duk wanda ke cewa shi bai gane addini ba ta hanyar ƙur'ani ta wani wuri ya gane ƙur'ani wanga ɓatacce ne ba a gane aƙida ba a gane ibada ba a gane mu'amalat sai ta hanyar ƙur'ani da fassarar magabata su ne sun ka san ƙur'ani magabatan nan fassararsu za a bi wato a samu haske a samu wayewar kai a samu ci gaba duk wanda ya rika ƙur'ani ya mai fassarar ganin dama wannan ƙara durmuyewa zai yi a cikin ɓata shi ya sa ma Allah ya ƙacewa ya ce wailun likulli afakin asim boni halaka tarwatsa sun tabbata likulli afakin ga duk wani kazzabin duk wani mai yawan ƙarya wanda ya kai makula a wajen ƙirin ƙarya al'asim mai yawan zunubi wato asimin mai yawan laifi mai yawan aikata laifuffuka kamar yadda wato malam fahru razi a cikin tafsirin sai ce wa haza wa idun azim wannan ƙyacewa ce mai girman gaske ya ce wal afak alkazab makareci shi ake ce ma afak al'asim ko wanda ya kai matuƙa fiktiratil asam

yasma'u ayatin lahi tutla alaihi yana sauraron ayoyin Allah ana karanta masa za a karanta Allah ya ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ana karantawa yana sauraron alkur'ani ana karanta masa kuma ya fahimci duk bayani alkur'ani fahimta wato mai zurfi bi ma'ana ya fahimta fahimtar da babu waton ƙura a ciki babu duhu a ciki amma saboda fitar arziki da fitar rabo sun mai sirru sannan sai ka ga ya dage ya doge mustakbiran yana mai girman kai saboda shi yana ganin iya dawo yadda da ƙur'ani ai wasu sun gabace shi waɗanda da na gabace shi sun yi shi girma cikin musulunci shi ko mai girma ne idan ya shiga musulunci daga baya an riga shi shi girma ne kenan zai zama biyi mai girman kai ne girman kai ne bai bari ya anshi musulunci ba wai don bai gane gaskiya alkur'ani ba ba don bai gane gayatanin hasken da a cikin alkur'ani da bayanin da ƙur'ani ya ƙumsa ba a'a kawai saboda girman kai da dibin zai rasa wani abu matsayi ko wani abu saboda haka yi sirru sai ka ga ya doge mustakbiran yana mai girman kai ka allon mai sana'a ka ce a wadda ɗai bai ji Abin da an ka karanta ba na ayoyin Allah kawai sai ya dawwama ya doge cikin halinsa na kafirci ya ci gaba cikin ɓannarsa ya ci gaba da ɓatarsa yana mai girman kai daga barin yin imani da ayoyin Allah a wabba ji waɗancan ayoyin ba sai Allah ce fa bashirhu to yi masa bushara ce masa albishir sai ya ce goro ka ce mishi azaba mai raɗaɗi ta tabbata kanka domin me don a ƙara bata masarai domin an san in an ka ce albishirinka labari mai daɗi za a faɗi mutum ba zai ce maka wani albishirinka ka ce goro ya ce to an ce a yi ma bulala ɗari kaga kenan wanga izgilanci ne yake maka domin an san ba albishir ga mutum sai abin zai labari mai daɗi to amma Allah a nan domin ya yi musu gace ya rena musu ya mayar da su banza sai ce kai musu bushara bi azabin alim ba da labari mai daɗi ba da azaba mai raɗaɗi wata wadda za ta same su domin mi domin irin girman kan da sun kayi sun san alƙur'ani gaskiya ne amma kuma sun ka doge da girman kai to kai musu bushara watan da irin abin da zai same su daga cikin malaman tafsiri akwai wanda ya ce wannan aya ta sauka ne game da wani mushriki da ake ce ma nadiru dan harisu shi nadiru dan harisu mutum ne wanda yake hasada da kiyayya ta hana mishi biyar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne dan kasuwa mai yawan yawace yawace kuma ya samu karbuwa a kasashen ajamawa irin kasar iran da haka in ya zo can wurin da yake ya karatu sai ya sawo littattafai irin na tatsuniyoyi irin littafan da na kalila wa dimna da dai ire iren su sai ya riko su su ne guzurin da zai zo sai a taru gidansa yana karanta waɗannan tsatsuniyoyi da abubuwan ban mamaki da an rubuce cikin wannan littafi sai mutane su yi ta sha'awa tun da jahilai ne su ba su san ana irin wanga ba shi ko in yi waɗancan ƙasashe sai ya zo da guzurin waɗannan littafai na tatsuniyoyi yana karantawa ana ta mamaki ana ta jin daɗi to sai shi na ɗin sai ya umfani da waga dama sai ya zo da irin waɗannan littattafai sai ya rika jan hankalin mutane su daina sauraron ƙur'ani su dawo ga sauraron wanga abu da yake karantawa to shi ya sa Allah ya saukar da wannan aya a kansa akwai kuma malaman da suka ce hadda ayan nan da ke cikin suratul lukman, shi ma wannan aya ta sauka ne wato a kansa wanda yake wa minan nasu man yashtari lahawal hadis li yudilla an sabilillah cikin mutane akwai wanda yake ta ya sawo littattafai na tatsuniyoyi na gatana ya zo yana karanta wa mutane domin ya ɗauke wa mutane hankali daga sauraron alƙur'ani to wannan dai labari ne an ka bai na irin aiki ne to ire-irensa suna da yawa nadiru ɗan harisu suna da yawa wanga zamani waɗanda su kullum ƙoƙarin suke su ɗauki hankalin mutane daga sauraron wa'azi idan ana wa'azi sai su yi ƙoƙari su buɗe waya ko su kawo wani abu su ce dubo-dubo nan yiwu abin da waɗanda ke yi shi kenan sai ya ja hankalinka daga barin sauraron ƙura'ani da barin sauraron wa'azi ka ta zuwa dibin 'yan dirama ka ta zuwa dibin 'yan komedi ka ta zuwa dibin abin ga har a gama ba za ka samu ƙaruwa da komi ba na abin da ake faɗi dangane da alkur'ani ga waɗanda duka sun bi hanya irin ta nazaru ɗan harisu waɗanda kullum su ba su son a ce a saurari karatun alkur'ani domin su katansu sun riga sun rini in ban da rinewar zuciya ta yaya ana karatun ƙur'ani kai ka je ka buɗe wani abu na komedi wasa na 'yan kwaikwayo kana sauraro alhali kuma ana karatun alkur'ani kaga wannan hadda jan hankalin wasu su zo su yi musharaka da kai ga wannan kallo ko ga wannan sauraro to sai Allah ya ce wannan mutumi a yi masa bushara da azaba mai raɗaɗi, Allah maɗaukin sarki ya ce

ya ji cewa Allah ya saukar da aya akan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza istakhazaha huzwan sai ya mayar da wannan aya abin gace sai ya samu wata kalma da zai soka ciki wanda zai sa mutane su dare su mayar da wannan labarin da aka ce an saukarwa annabi ya karanta su mai da abin abin gace abin wargi saboda kalamin da zai faɗi kalami ne wanda zai sa mutane su dare domin zai faɗi wata bakan magana ko magana ta suka ko ya samu wani abu ya ɓanna a cikin abin nan da an ka saukar Allah ya ce ula'ika masu irin wanga hali daga nadaru ɗan harisu har zuwa ga kowane zamani lahum azabun muhin suna da azaba ta walakanci Allah zai musu azaba azabar ta walakanci Allah matsaukin sarki zai musu ya walakanta su yadda suke walakanta maganar Allah haka Allah zai bi su da halin su ma ya walakantar da su min wara'ihim jahannam gaba gare su akwai wutar jahannama tana nan tana jiran su saboda abinda sun ka kasance watan suna yi na girman kai a nan duniya da nuna su sun yi karfin su bi gaskiya idan an ka ji manzon Allah ya faɗi magana sai su rahwa shi maganar su mai da ita abin dariya to su kuwa girman kan nan da sun kai na nan duniya ya jawo Allah ya mayar da su banza ya walakanta su baya ga azabar da za su sha a ranar tashin alkiyama sannan wala yughni anhum ma kasabu shay'a abin nan da sun ka mallaka na duniya na dukiya da ɗiya da rangama da sun ka tara duk wannan ba zai umfane su ba da komai in ji Allah maɗauke sarki in shi ka sa su suna wannan ko kuma tara dukiya da ɗiya da tara rangama da matsayi wanga ka sa su ba su yin imani har suna gace da ayoyin Allah to a wannan rana duk waɗannan abubuwan ba za su umfane su ba wala mattakhazu min dunillahi awliya haka ma abin nan da sun karika wato na masoya koma bayan Allah wato sun kariki gumukai suna bauta musu koma bayan Allah su ma ba za su umfane su ba da komi walahum azabun azim wato suna da wata irin azaba wato azaba wadda ke da tsananin gaske sanne ce هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب Allah ce haza huda wannan alƙur'ani ya jama'a hudan waton shiriya ne alƙur'ani kammalallen shiriya ga wanda ya imani ya bi shi ya tsira ya samu rabo duniya da lahira wallazi na kafaru su ko waɗanda sun ka kafurce ma alƙur'ani bi ayatina sun ka kafurce ma ayoyi bi ayatu rabin ayoyin ubangijinsu sun kai musun alƙur'ani tare da Alƙur'ani ya bai gaskiya ta yi ta bayyana gare su sun ga hasken ƙur'ani bayyane sun ga gaskiyar da a tattare da alkur'ani amma kuma saboda girman kai da ƙabilanci da ta'asubanci da bambarin gadon gidanmu da faɗin kaza wannan ya hana musu su yi imani to sai Allah matsawakin sarki ya ce waɗanda suka yi wannan to lahum su ko suna da azabun wata irin azaba min rigizin alim wato azaba wadda take da tsanani cikin azabobin ma mai tsananin za a yi musu a rigiz shine ashaddu anwa'il azab mafi tsanani wato na nau'ukan azaba ai cikin azabobi a rigizu ita ce mafi ciwo mafi radadi daga cikin waɗannan azabobi kamar yadda malam zamhashari a cikin kashaf ya ce wa rigizu ashaddul azab wato rigiz Shi ne mafi tsananin azaba daga cikin azabobi nan abin da ake nuhi da wato ayatu rabbihim cewa idan sun kaji ayoyin ubangiji Alƙur'ani ake nufi to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ƙyace musu da wasu irin nau'ukan azaba ya ce. lokaci Allah tabaraka wa ta'ala kamar da mun ka faɗi ya ƙyace musu da waccan azaba ya ce lauma azabun min rijizin alim to daga nan sai Allah matsawacin sarki bayan ya ƙyace musu da nau'uka azaba kala-kala a nan kuma cikin wannan aya da aka karanta sai ya zamanto Allah ya jero wasu ni'imomi wanda ya yi wa mutane ya yi wa talikai gaba ɗaya wanda ka sa masu imani za su gode ma Allah su ƙara ƙanƙan da kai ga Allah da girmama Allah su ko mushrikai duk da irin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi na game gari wanda ba musulmi kaɗai suke cin gajiyar wannan ni'imar ba har su suna cin gajiyar in ma ba su yi musulmi cin gajiyar ba amma kuma sun ka hinjire da irin abin da Allah maɗauke sarki zai masu amma da yake lokaci ya yi insha Allah za mu dakata a wannan aya ta goma sha ɗaya ayar da aka karanta yanzu aya ta goma sha biyu idan mun ka zo gobe za mu tashi da tafsirinmu insha Allah a kan wannan aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura wato suratul jasiya abinda mun ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure iya wa kana Allah shi gafarta mana gaba tsakanin musulmi da musulmi haramun ne baya halasta musulmi ya yi gaba da ɗan uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da annabi ya gero waton wasu laifuffuka wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da laifuffukan suna da matukan muni akwai gaba an gane ku yau ya ce wala tabaghadu kada ku yi kiyayya da junanku wala tadabaru kada ku yi gaba wanga iya ga wanga ya juya mai baya wanga ya ga wanga ya juya masa baya a'a wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamo bayin Allah yan uwan juna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai lokaci cikin daren tani Allah maɗaukin sarki yana aiko mala'iku su riƙa gafarta zunubban mutane masu laifuffuka a riƙa amsa tubarsu kuma ana saukar da alheri gare su amma masu gaba za a ce su waɗanga a jira har sai sun yi sulhu waɗanga a jira su sai da sun kai sulhu bi ma'ana kada a karɓi ayyukansu kada a ba su lada har sai da sun kai sulhu an gane ko to wannan duka yana nuna muna munin gaba musamman ma gaba wata tsanani shine gaba wato na zumunci yan uwa sannan wadda ka bi ma wanda da tsanani shine gaba wanda ya shafi makotaka saboda haka nan musulmi na kwarai baya gaba da ɗan uwansa musulmi duk wanda ka ga yana gaba da ɗan uwansa musulmi to ba musulmin kwarai bane dan musulmi ko da wato yana aikata laifuffuka na sabon Allah za ka ƙi shi ne kan waɗannan laifuffuka amma ba gaba za ka aza masa ba za ku yi sallaman musulunci da shi za ku iya zama musamman in kana son jan hankalinsa zuwa da ya gyara ayyukansa za ka yi kyakkyawan hulɗa da shi da haka baya halasta musulmi su yi gaba da junansu amma har a ce an samu wani wanda zai zo ya yi sulhu tsakanin ku kuna gaba ka ce shi ma wanda ya zo sulhu ɗin ko shi in bai hattara ba shi ma za ka azami shi gaba to wannan ya nuna kenan abin da taɓin hankali ciki da kuma rashin ko kuma a ce jahilci tuburan in ban da taɓin hankali ya za ka ce wanda zai zo ya gyara tsakanin ku ya bi umarnin Allah inda Allah maɗaukin sarki ya ce innamal mu'minun ikhwa fa aslihu na ahwaykum muminai yan uwan juna ne ku yi sulhu ku gyara tsakanin yan uwanku in wani abu ya faru ku yi sulhu tsakanin shi ya zo zai sulhu ka ce shi ma za ka azami shiga ba don ya aiki da magana Allah to wannan kalma ka gaba ta hituwa sai ga wanda a jahili wanda bai san ma menene musulunci ya bai san matsayin gaba ba da haka dai waɗanda a haka nan su tuba musamman cikin wanga wata ne alfarma waɗanda ke gaba da junansu cikin wannan wata ana ji musu tsoron su yi hasara su yi hasaran alherin da ke cikin wannan wata domin allah maɗaukin sarki baya dibin masu gaba dibi na rahama a kowane lokaci za ka su gyara su tuba laifi ne babba na kuma dukkan musulmi waɗanda sun ka gabace mu lahira Allah shi gafarta musu Allah ji kansu Allah kyautata makwancinsu Allah maɗaukin sarki ya saka kabarukansu su zama dausayi na aljanna Allah maɗaukin sarki ya yafe musu gaba ɗaya sannan matsalolin dukkanin mu musulmi muna roƙon Allah walwale muna matsalolin abubuwan da muke ciki wato na rashin jin daɗi da ƙuncin rayuwa Allah maɗaukin sarki shi walwale muna gaba ɗaya shi kuma wannan da ke roƙon addu'a Allah muna roƙo ka san halin da yake ciki Allah ka walwale masa matsalolinsa ya Allah ka karɓi addu'ar da ya nemi mu yi masa Allah ka karɓa ka karɓi addu'o'in al'ummar musulmi gaba ɗaya <clears throat>

ai ita ahalul kitabi ne don haka ko da gidanka ta rasu ba musulmi za su yi mata hidima ba ko da ba gidansu tattahi ba ko da nan gidanka ta kitar rasu tunda ba ta bi musulunci ba tana nan bisa ga addininta in lokaci ya ka ta yi masallaci ta ta toci saboda haka idan san mutu to shi kenan sai a kirawo wato su fada su reverence zo su ɗauke ta su za su je su yi hidimar wato ga wata ba kai ba domin ita ba musulma ba ce ina fata kun gane yawa ai kamar mu a ce musulma ce wadda uwayenta kafurai sai zamana ta ce ganin gida sai ta rasu can to kaga ga ka'ida musulmi ne za su je su ɗauke ta su yi mata wanka su yi mata abin a kun gane wannan da kyawu su ba su da dama su yi mata hidimar komai ko da su yi mata to musulmi za su kuma yi mata nasu in ba su samu gawarta ba za su yi mata sallah salatu gaye don kun gane wannan da kyawu ba saboda haka na ita wannan tun da ahalul kitabi ce kuma can mata mutu a hannun uwayenta shi ke ne su za su yi hidima a su can allah maɗaukakin sarki shi karɓi ayyukanmu na ibada ya sa kyakkyawan ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya biya da muna buƙatocinmu Allah sa mu dace da abin da yake basuwa na alheri cikin wannan wata ya sa mu cikin bayinsa waɗanda yake mu rahama marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya marasa lafiyar Allah warkar da su Allah ba su lafiya Allah ya tsawaci rashin lafiyar su waɗanda gabace mu lahira Allah ji kansu matsalolin mu Allah shi warware muna Allah samu kyakkyawan ƙarshe samu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين